To barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci to zan muku bayani ne a wannan bayani yadda ake cin doguwar mace to kafin mu je kan ga bidiyon kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shirye na a duk sanda na ɗaura kada ku manta ku danna like sannan ku share ma ma'aurata ma'aurata ne ce kullum ina bayani a share ma ma'aurata saboda su ma su ƙaru Wa'inda suka sani su ƙara sani to a yau zan yi bayani ne akan yadda ake cin mace doguwa doguwar mace yadda ake cin ta yadda ake cin doguwar mace doguwar mace matsala ce da ita sabida tana da tana da zurfi sosai so akwai waɗanda akan iya samun zurfin nasu ba amma yawancin dogayen mata suna da zurfi so yadda za ka ci mace doguwa matarka ka ji ta ta ji ta ya ishe ta kasan wata tana da kunya ba za ta iya ce maka bai ishe ta ba amma kuma bayan bai ishe ta ba nan gaba kuma sai kaga an fara samun matsala amma idan matar ka doguwa ce zan baka tips ga yadda ake cinta doguwar mace ba a iya mata kowane irin ci ita doguwar mace sannan yawancin su majority suna da yawan sha'awa yawancin su kuma jarababbu ne to maza idan har ka je ka auri doguwar mace ka sani ka ka ka ɗaura ɗamararka ta shirin yaƙi tabbas dole sai ka yaƙi wannan abun don yawanci dogayen mata sha'awa gare su fiye da yadda kake zamani. to ita doguwar mace zan baka eh, wani sirri ba cinta ake yi anyhow ba sabida tana da zurfi idan kai ta mata irin cin nan na sharme za ta raina ka ba za ta ma eh, ka ma shige ta ba sabida tana da tana zurfi sosai so za ka mata ci ne cin da za ta ji eh ka shige ta ɗin in ba dai an samu masu ƙatuwar ƙatuwar bura ba ba sa jin ana cin su so zan baka wannan sarra ɗan uwa kada ka riƙa mata cin momi and daɗi. ita bari in lissafa maka cin da za ka yi wa doguwar mace ta ta ji ta ka ci ta kaga lissafi na ɗaya doggy style wato cin goho gohon ma ba irin na kan gado ba ba irin cin nan da ake yi sai ana kan gado katifa sai a yi shi ba a'a cin nan ne da zaka mata zata zata dafa wani abu na ɗaki ko wani ƙarfe haka ta sunkuyo ta baka ta baya ka zara nan ne za ta ji ta ka ta yadda take so idan ba ta sani ba kai ne za ka nuna mata za ka za ka sa ta wannan style ɗin sabida ta san eh kai ɗin fa kai ɗin ma kai ne ka ga abu na ɗaya kenan na biyu cin da ake yi wa mace shi ake kira da mountain stain wannan cin ɗin akan gado ne na san yawancin maza sun san da wannan cin matan ma ƙwararru 'yan zamani sun san da wannan ce ɗin kan gado ake yin shi shi kuma zaka zo ne ta bayanta sannan ka ɗaga ƙafanta sama sannan ka shigar da kafan ka ɗaya ta ƙasan ƙafanta sannan sai ka zira ya kasance kana kanta amma kuma ƙafanta ɗaya ya yi haka ɗaya kuma ya yi haka wannan ce ɗin yana gamsar da dogayen mata sosai wannan sirri ne ke baka dan uwa ku gode mun ku gode mun kada ku manta ku ci gaba da danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa sannan ci na uku wanda za ka yi ma doguwar mace ci ne wanda za ka ɗauko ta ka saka ta kan cinyarka ka saka ta kan cinyarka sannan ka ci ta idan har ba ragon namiji ba ne to wannan ci yana da matukar gamsar da dogayen mata sannan ci na huɗu za ta zo ƙarshen gado ko kuma kan kujera a samu kujera za ta zo kan kujera ta zauna kan hannun kujerar sannan ta dafa hannunta haka sannan ta buɗe kafarta sosai sannan kai kuma kana tsaye ko ka samu guri ka tsuguna ka shi ka zira burar ka tana dan uwa ai ranan ba za ta manta da kai ba wannan ci shi ne mai inganci ci ne mai inganci ci ne mai gamsar da mata sosai da sosai more especially doguwar mace abin da sa na dauko topic ɗin dogayen mata saboda suna da zurfi akwai mata matsakaita wanda sun ma suna wannan styles din kuma suna jin daɗi sosai wannan styles da nake ku styles ne wanda ake jin daɗi saruwa da shi sosai da sosai amma mai yawancin wanda zaka fiye yi wa doguwar mace shi yasa nake kawo muku wannan shi bayan ka mata wannan idan ma ba akan hannun akan kujeran ba tsakankanin kujeru haka hannayensu ko kuma wani ɗan teburi haka wanda ka san cewa ba za ta ji ciwo ba kai ma ba za ka ji ciwo ba a kai amma ta buɗa maka nan ta ajiye kafafunta biyu haka da haka dan uwa ka zira ta za ta ji shi har tsakiyar kanta na baku tips ne mazaje yadda za ku riƙa rike matan saboda kasu raina ku kar ta zo ta ce zaka fita ka ce ta gaji da kai alhalin kai ne baka iya cin ta ba to wannan wannan cin da na gaya maka ɗan uwa ci ne na hanika ci ne mai matukar inganci da hakika sannan akwai wani ci kuma da zan gaya maka ke kuma ban ce dai na yi lissafi haka kina ji ki ce to sai kin jira ba idan ke ne matar kika ji to ki yi wa mijinki wannan styles ɗin idan kuma kai ne ka ji ka yi wa ka wannan styles ɗin saboda dukan ku ne ni dai na gaya muku ne abin da zai amfane ku idan ke kika ji ki mishi idan shi ya ji zai miki wannan cin ɗin to akwai wani cin da kwata-kwata baya daɗi daga kan gado har kujera sai an samu darduma a ƙasa ake yin sa wani irin ci ne wani irin ci ne ci ne mai matuƙar inganci mai sa gamsuwa sosai da sosai ci ne shi ma mace za ta kwanta sannan za ki ɗaga ƙafafuwanki ɗaya ta yi haka ɗaya ta yi haka ɗaya ta inda kika ga hannuna ɗaya ta yi haka ɗaya kuma ta yi haka shi kuma zai shiga ki to wannan cin babure ne wannan ci da nace muku haka zaki da kafarki ko kuma kai ma haka zaka mata da kafanka inda na inda na lissafa din nan wannan ci babure ne nan ne zaka zara ka ji ta zam ita ma za ta je karam nan ne in ta ga aiki yayi yawa sai ta ce maka in idan raguwa ce sai ta ce maka ita fa ta gaji to ka gani wannan ce da na lissafo dan uwa ka gwada shi ke ma idan kin ji ki gwada ki yi wa mijinki ci ne mai matukar inganci yadda za ki ba shi da kyau shi ma ya miki haka sannan yar uwa ta bari in gaya miki namiji na son idan ya ci ki ya ci ta ci idan kuka yi fansram yana son ki mishi wasa ita ma kai ma mace tana son wannan wasan after ba wai kai kan daga ka zubar da ruwa shi kenan ya zama ka gaji tukunna sai ka sake jin ka ji karfin kuma sai ka tashi kuma kana a'a idan ka ji ka kamu idan ka ji ka gamsu ka kamo matarka cikin ƙauna ka rungume ta ka nuna mata ƙauna ke ma haka idan kuma kaga ta yi kokari ka nuna mata kokarinta ke ma idan kin ga yayi kokari ki nuna masa kokarin ki saboda wannan abun ne da zai taimaki soyayyar ku kuma lada kuke samu ga jin daɗi ga lada mata wannan bananza ce nake baku bananza kuka same ta a banza to wannan abubuwan da na baku ku rike shi ba wai kai ka ne daga an yi an gama shi kenan ba a'a kuna yi kuna gamawa ku nuna wa juna ƙauna ku nuna wa juna ƙauna sannan akwai abubuwan da wasu mata ba su sani ba idan har namijinki baya wasa da ke kafin saduwa ki nuna masa ki zauna ku yi magana mai mahimmanci magana ce wadda zai fahimce ki ki fahimce shi wato heart to heart talks heart to heart talks magana ce ta fahimtar juna da zai fahimce ki ke ma ki fahimce shi ku yi magana ta fahimta ta juna ni fa gashi gashi fa ni fa baka min kaza ni fa ina son ka rika min kaza fa ni fa wallahi ka daina shan nono na fa ni fa ina son sha ni fa wallahi na fi son kai kisan ɗina guji kaza dan na fi jin daɗi shine harta talks okay to ni ma ina son ki rika min abun nan tunda nake baki taba shan burata ba ina son ki rika sha ina son ki rika min idan kuma kina min ina son ki rika min kaza wani styles ka fa so a'a to baby ni ki rika min kaza kai ma ma ina son ka rika min kaza wannan ba shi shine fahimtar juna amma a'a ni ina jin kunya ni ba san iya ba ni kaza kaza kaza wannan ba yi bane ba yi bane idan baki da ni'ima yar uwa ki yi magana a baki maganin ni'ima a baki haɗi da kanki ma ki iya haɗawa ni'ima yadda zaki fara ni'ima kamar famfo sannan mata mu rage yawan rashin ni'ima ni'ima yana da matukar amfani ni'ima yana da matukar amfani to anan zan bar ku sai mun sake haɗuwa a wannan shirin kada kuma ta ku da subscribe kana ku da ƙararrawar sanarwa domin samun sababbi shirye-shirye na a duk da na ɗaura kaɗan daga cikin haɗin ni'ima mai matukar amfani zaki samu kuɓewa ɗanya ɗanya da zaki amfani da shi idan ka sami ta ɗanya ki saka a cikin kwaf yadda ka san kuɓewa take yauki ƴar uwata zaki saka a cikin kwaf sannan ki ɗauko ruwa ko a cikin wata roba ki ɗauko ruwa wai da mai ɗumi wai da mai sanyi idan dai zai baki wannan yauƙin haka zaki ɗauko haka kai ma idan har baka da ni'ima irin sperm baya fita a jikinka sosai to kana buƙatan wannan haɗin zaka ɗauko sai ku ɗauko pig milk ku zuba a ciki one cup ƴar uwata ki shanye wannan haɗin kada ki yadda ki sha idan uka baya gari zaki sha wannan haɗin ƴar uwata haka zaki ji ni'ima yana kwararo miki cikin 'yan ƙanƙanin lokaci amma 'yar uwa wanda ya fi kawo ni'ima busassan kuɓewa ta fi kawo to shi ma haka ake yin sa kada ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sauran ni ce ta kuwa mani na barku lafiya